yara ne kanana ba su san ka tafi ne ba yara kanana ba su iya tafi da maza ba ji sura irin wanda Allah yi muku shi fa namiji ba yadda kika san ƙwarar gurjiya haka yake ba shi da bambanci da gurjiya ba shi da bambanci da irin gurjiya ba ka sanin cikinsa sai ka fasa sannan za ka san mai kwara a ciki ku dinga tausaya maza Allah yi muku sura irin wannan yara ba ku san yadda za ku samu kuɗi a wurin samari ba to me amfanin baro garin ku da kuka zo nan garin kuna yin karatu an bar uwa da uba a can an zo neman kuɗi an zo kuma a karatu ba za a nan ba haka kawai idan ba ku sani ba yanzu zan faɗa muku wannan tarihi ɗa namiji ba abin tausayi ba ne kun ga ɗa namiji ɗa namiji a tafin hannu na haka yake sirrin ɗa namiji na garga na gama gane shi ba abin da ɗa namiji zai layince mu wa kike tausayin namiji bare ma ya kuta to an cikin san eh, to anti ai abin ne kin ga su mazan nan namu ba su da tabbas idan har ka nuna namiji abin hannunsa kake so anti yanzu yanzu ne zai wubu ya doke ka kawai in ya samu abin da yake so ya kara gaba ba kuma ba ka kudin za su yi sosai sosai ba amma in ka tsaya a hankali anti kana ɗiba sai ka ci nasara ba boka ba malami dama ya za ka namiji ka ce ba kuɗi sai ka ce ubanka ai ake malami yan bori ai lokacin da zaki tambayi namiji kudi ba zai sani ba zai baki idan kin fita ibo kai da yan bori da yan sani hajiya mu ma dama ba karatu kai mu ne hmm, so muke mu samu gindin zama mu ma mu fara gwada irin basirar da Allah ya bamu ba gindin zama Allah ba ku gindin zama ku ne dai ba ku iya tafi da shi ba kawai billahi la ilaha illa ku tafi da shi bane kawai to anti kuma da kin shiga zuciyarmu da kin ga abin da yake cikin zuciyar da ma biki wannan magana Allah ne kawai ya san abin da yake cikin zuciyar an da miki albarka yan nan kin ga daga nan ka samu ka kana ai sunan wannan zuwan naku nan garin muna karatu muna ku baro ku a wani gari can kun zo nan kuna karatu kuma ku zo nan kawai ku ce karatu za ku yi ba za a nemi kuɗi ku da ku ne a nan garin zaman kanku ba kuke a gidan nan ba zaman bayan murna ake kowa tashi da tafi jeji ne ba sai kuma ana ana ana ta maganganu ana ta hira abubuwan da za su yi su ake faɗa a wurin nan ni ina can ina karatu ba ni da lokacin zama hira Allah sarki karatu to mun ga Mongo Park wanda shine asalin kawo karatu nan kasar tushen kawo boko nan kasar ya zo ya mutu ya tafi lahira ya bar boko a duniya balle ta nake karan kaɗaniya. Abin da ake yi kamata ne wanda shi ne ya fi mana daidai a rayuwa. Don haka kuma ya zama dole a ɗauka. Ku a Ku ne ya zama dole a gurin ku kubita, amma ni ba ni ba. Cewa dokokin da anti ta tsara ba za ki bi ba ke wallahi za ki mutu a talauce. Domin ga ba kaka yi mata ibar karatun albuniya. Bai tafi da shi da'ira ba. Karatun boko ne, 46 lecture, 6 ah, ah, ah, gidan ku.